فحقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه muna nan dai cikin wannan babu imani da jakadancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta inda muka ga ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shaidar littafan da suka gabata irin su taurata su injili sannan kuma da shaidan dubbannin mutane yau za mu tashi al'adillatul aqaliyya hujjoji na hankali wa'inda kowacensu ta tabbatar da jakadancin manzon Allah sallallahu alaihi na ɗaya dai malmani'u min an yursila Allahu Muhammadan rasulan me ya hana ko menene wanda zai iya hanawa daga aikowan Allah Muhammad wato annabi Muhammad Rasul a matsayin manzo wani dalili ne ya hana aiko shi da za a ce shi ba manzon Allah ne ba ina hujja da za a hujja da ita wa qad arsala min qablihi mi'atil mursalina gashi ya aiko ɗaruruwan manzanni kafin annabi Muhammad to ka kuwa min babi aula cikin ruwan sanyi za a yi ba'a a yi Muhammad wa ba'atha alaful anbiya'i Allah ya aiko dubbannin annabawa ka ku tunda in babu dalili shi kenan an aiko annabi Muhammad kenan tunda babu wani dalili da hankali zai ɗauka cewar tunda dai an sha aiko manzanni to kuma ka ƙara aiko shi ka ku babu wani dalili da zai nuna ba za a yi ba wa idza kana la mani'a in amsan ba abun da ya hana min dalika akala a hankalce wala shar'an babu a shar'ance a shar'ance ce ga wata doka ta ce ba za ka ƙara sake samu annabi ba fa bi ayyi wajihin to don Allah ta wanne fiska tun karo risalatuhu za a dinga gaddama a musanta saƙonsa wato faru bin buwatuhu domin wato a kasa cewa an saka sa sallallahu alaihi wasallam ila umumin na zuwa ga dukkan mutane yanayin kansa ya wajabtar da haka halayyan da duniya take ciki alhamdulillah mun ga tarihin abubakar radiyallahu anhu ta inda duniya duka ta riga ta cika ta batse da bata agaji take nema mafita take nema an tabbatar da duniya tana kan bata amma wa zai iya fitar da mutane daga batan ba a samu ba sai da manzon Allah ya zo ta kwa lokacin dole ana da bukatan annabi kuma ga bisharori dama zai zo shi kenan wannan babu abun da ya hana kenan wannan dalili na farko kenan a a na biyu الثاني na Lati الظروف التي اكتنفت بئتته عليه الصلاة والسلام halaye. ko mu ce yanayi wa'inda ke kewaye da aiko shi Allah ya ƙara tsira da aminci a gare shi tunda yanayin ya jagule ba abun da ake yi a tsibirin larawa ile bautan gumaka ko bautan ainihin itatuwa ko dai duwatsu ko bautan aljanu ko bautan mala'iku haka wajen ahalar kitabin kansu sun lalace sham din in an tafi duk an riga an wargaje addinin da aka aiko annabawa da shi duk ya balbalce ya susuce saboda kana lokacin na da bukatan wanda zai kama hannun al'umma ya tsallakar da su tudun mun tsira kanat tutatallabu risala samawiya a lokacin yanayin na da bukadan saƙo na sama wanda babu shakka a ciki ورسولا يجدد للبشرية عهد معرفتها بخالقها Ana da أنا wani jakada. wanda zai sabunta wa ɗan adam alkawarin sanayyata da mahaliccinta mai girma da ɗaukaka ma'ana yadda al'umma za su fahimci wa ya halitta su kamata su bautawa yaya al'amura za su yi saboda haka nan Zuwan zuwansa ya zo daidai lokacin da ake bukatar shi na uku intisharul islami bi sur'a fi anha'il alami watsuwan addinin musulunci cikin gaggawa a cikin sassan duniya za ka ga mutane ko yanzu kafin a kira su da kansu suke neman musulunci mutane gaskiya ba su kafa ba ko da a wannan zamani gaskiya masu karantarwa suka kasa masu karantar da addini suka kasa wanda suka san addini suka san ɗabi'a addini suka bi akhlaq irin na manzon Allah akhlaqud du'atu su aka rasa saboda kanan kaga addinin ya ja ya tsaya amma da mutane za su tsaya su dinga aiwatarwa su dinga yin abin da Allah ce za ga abubuwa da kansa suke akuwa ai ko gina masallaci na ya misali mutum ne fa za ga yana tafiya ba a nemi taimakon ka ba ba wanda ije gidanka sai ga ya duba ya duba la Allah ya tsaya ya saurari ka an ce ai wannan aiki ne kawai ake na Allah kowa zuwa yake duba inda ya kyau sai dai sun ce ka'ida ba a yi musu aiki sai an sanar da su don akwai inda suka bukata to sai ga ya zaga ya zaga ya ce nan wurin ba ku bukatan wundunan a ce ana da bukatan wundunan ce to in dai kun yi ina so zan yi da kansa yake shi kenan zai je duk wanda aka tursa wani abu aka yi ba da shi ba ko bai sani ba to ko dai da ƙarya ne yake ainihin cewa yake cizon yatsa gaskiya abin ya nuna akwai dan sauran imani banda za ka yi akwai wanda aka yi na gane wa ido na kuma an bani labari mutumin da aka ce an zuba kankare bai zo ba yake lafiya shi lau kuma bai zo ba kafin ya gama bani magana ɗaya fashe da kuka wallahi kuka da hawaye to kai me tsammanin ka a ce da gaske a ƙara yi da gaske da gaske ke alhamdulillah amma a ƙara ninka gaskiya wanda ma yake da shakka shakka ya bari a miƙe abun bil haqqi lillahi to babu shakka za ga nasarorin da za su zo makota ma za ga da kansu za su dinga gangarwa suna karban addinin din saboda haka nan wannan ba wai mutanen ne aka zo aka yi ba ɗabi'a addini ne haka ba gaskiya sunan ba da ba addini ake ba ya ake cin wahala ka a samu jama'a ga mutum ya zama kamar maukaci za a ga yara suna zaune kannan kannan shi ga ya sha manyan kaya ya shigo mota mai tsada ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuna nan lafiya ya su kansa yaran su dinga mamaki irin wannan mutum zai mana sallama wa alaikum assalam suna tsamman ko za a yi musu faɗa ne ke ni ne dai kun san zan tsaya a kiyaman ko ya yi daidai kun san na neman shawaran ku ne su ya za da kansu ce a ka tsaya babban mutum irinka kwarai ka tsaya ka ga karshen ta an ranar yan tinkin mutum ya zo ya kashe kuɗi ya kuɗi ya tsaya ku tinkin shi kaɗai yana dubawa ya ba wancan naira kaza ya ga ya ji ya tsaya kan ya ba wani ta a abin rufin mutunci ne to na fasa ka akwai mutane da aka yi haka to saboda kana amma ba addinin musulunci ba addinin aka yi wa ba wai mutanen da suke rike da abin aka yi wa ba ko kankani da za su canza manufa canzawa za a yi za ga abin ya lalace ya balbalce kamar yadda kowane ya balbalce sai dai muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu addinin musulunci hakikatan ina yatsuwa da kansa wannan nuna mana addini ne na Allah tsakiyar daji za ka je ka samu mutum musamman kai ka ce a mu ne kawai mutum kafiri na mayar da ɗansa je musulunci kafiri ne sai ce shi ya girma shi gaskiya ga dai wannan zai iya yi ku tafi da shi kaga bakin abun ake ba shi ma da za a biyo shi a ce masa ga inda ya kamata naka na yara daban na manya daban abun da sauƙi-sauƙi gurguma da nashi makaho da nashi mace ma da irin tsarinta kowane ne musulunci ya ba wa kulla zai haƙƙin haƙƙaho to da da kansu za ga suna ta tuttuɗowa illa rashin masu kira wannan ya nuna mana addinin na darai addinin da Allah yake an gane وقطار شتكو في أنهاء المعمورة يا يا تا سسا أنت قطار ينكنا جمع قطر ينكنا دداما في أنهاء المعمورة cikin sassan kasashen da suke da gidaje ma'ana rayayyu wa qabulan nasi lahu da karban da mutane suka yi wa addinin musulunci wa isaruhu ala ghairihi da fifita musulunci akan waninsa min al-adiyani daga sauran addinai dalilun wadihun ala sidqi nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam dalili ne bayyananne akan gaskiyantakan jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ɗabi'an har yanzu tana nan ana mujiza ce turawa tulmas ana ganinta ana taɓa ta inda mutum na tafiya ɗan wancan ya wulaƙanta ka za a ga wancan ya ce ka zo ina neman ka zo ka karantar da shi me addinin musulunci har ka ba da kanka ka karanta addinin musulunci lamba ta hudu sihhatul mabadi'i allati ja'a biha sallallahu alaihi wasallam ingancin dokokin waɗanda manzon Allah ya zo da su babu shakka dokokin musulunci dukkan su sahihai ne ko kahirai sun musu shaida da haka duk inda aka tabbatar da su suna biyan bukata suna kwalliya takan biya kuɗin sabulu ba a kashe musu ba ba sun biya bukata da ina ga in an da an tsaya an yi na gaske wasidiquha da gaskiyansu wa salahiyatuha da kyautatuwansu li kulli zamanin wa kulli makanin wa kulli ummatin wa kulli qabila dacewansu da kyautatuwansu da kowane lokaci wa zuhuru ko nata'ijiha tayyibatan mubarakatan tashhadu annaha min indillahi ta'ala bayanan fa'idan dokokin tayyiba arka mubaraka mai albarka tashhadu annaha min indillahi ta'ala na mana shaida wannan doka daga Allah tabaraka wa ta'ala take kaga mutane da suka yi fice ga sata ka dubi tarihin abu zarri lokacin da ya zo yi musulunta mai mazan Allah ya ce ya musulunta ake malan kai kuma daga ina sai yake min gifar sai manzala rike baki gifar wata gifarin gifarin da na sani shi kansa abu zarri ya yi dariya ce saboda ya san mu ɗabi'an mu ɗabi'an 'yan cikin ƙasan fashi sata in ba bangare ne mutum zai harbe ka da kibiya ƙarshe in bai samu kuɗin kirki a wurin ka bai ta zage zage sai aikin banza aikin wafi na ɓata lokaci na ma a ce ma kai matsiyaci ne tun tuni nake ɗinka saboda tsabar sharri amma sai da aka waye gari mutanen nan ko tsintuwa ba sa tsinta tsintuwa za ka yadda kuɗin ka kamar yanzu misali in ka zo da gwangwana ya kila da kwalaye ka sayo kaza ka sayo madara ka sayo me ba za ka shigo da shi masallaci ba sai da ya ce ka zubar can ba rawa ake ba in ka gama ka je ka ɗauka an za ka kai safi anan ba mai taɓa ma kwalinka in ka gan ɗauke ma kuɗi da Allah ɓarawan ka da ku kuka tafi da shine wanda ya san ka tafi da kuɗi da yawa yana ta bin ka ina za ka kwana ina za ka shiga ta ya raba ka da wayannan kuɗin amma ƴan can dai sai dai su baka to saboda kanan kaga wannan natija ne ya nuna tabbaka shari'ar musulunci babu shakka zai bayar da fa'ida kuma ya bayar da fa'idan ma wa na sahibaha rasulullahi kuma mai wa'annan dokoki ko shakka babu jakada ne na Allah wa nabiyuhu annabinsa ne lamba ta biyar ma zahara ala yadaihi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suka bayyana a hannun manzon Allah min al-mu'jizati na daga mu'jizozi wal da abubuwa da sun saba wa al'ada allati wanda hankali ya ƙayyata zuwan waɗannan ababe ala ya da ghairi nabi wa rasul a hannun wanda ba annabi ba ba jakada ba ba ya yi wa haka ya kasance wa hadha farfun min tilkal mu'jizat wannan wani ɓalli ne a gabanmu daga mu'jizozin manzon Allah kama hiya sabitatun fil hadithi sahihi kamar yadda suke tabbatattu a cikin hadisi ingantacce al-ashbahi bil mutawatiri wanda yayi kama da mutawatiri alladhi la yukaddibuhu illa dha'iful aqli aw faqiduhu wanda ba wanda zai iya ƙuru ya ƙaryata shi sai dai mai raunin hankali ko kuma mara hankalin ma gaba ɗaya ga wa'annan kaɗan daga ciki wanda za a yi hujja da su na ɗaya dai in shi kakul kamari lahu sallallahu alaihi wasallam tsagewan wata ga manzon Allah wannan ya auku manzon Allah na makka yayin da maƙiya Allah masu tambaya irin tambaya ta ta'annuki tambaya ta a ga ƙarshenka suka sa manzon Allah a gaba sai ya kawo musu wata alama alaman nan ma ta kasance a canza waza in duniya shine wata ya fashe biyu ɗaya ya sakko ɗayan ma ya biyo shi ya sakko idan an yi haka to sa yi imani nan manzo Allah ko ya ba wata umarni da izinin Allah kawai sai suka aune wata ya tsage ɗaya ya taho ya sauka ɗayan ma ya sake zuwa ya sauka ya juya ya kalle su yaya suka ce eh ba mama gaskiya ne gaskiya ne ce yi koma wata ya koma magana alkawarinmu suka ce to ai ka bari mu bincika mu ji labari sauran sassa sun ga haka Allah sihiri kai mana kila rufa ido ne wanda kai mana wanda ke muna so mu tabbatar sai ka tafi gida yanzu sai mun je mun bincika saboda haka nan kaga wannan ya sa mutane sun yi imani faqad talaba al-walid ibn al-mughira wa ghayruhu min kuffar aya walidu ɗan mugira da wani walidu daga cikin arnan ƙuraishawa sun nemi alama wata shaida mai nuna jakada ne na Allah mu'ajjiza wacce take ta gagari misali minhu alaihi salatu wassalam daga manzon Allah tadullu ala sidqihi fi da'wan nubuwati wadda ke nuna gaskiyan manzon Allah kan da'awan annabtaka wa risala da jakadanci fanshaqqa lahu kamar sai wata ya tsage a gare shi ne balli guda biyu firkatun fawqa jabali wa firkatun dunahu ɗaya ballin na kan dutse ɗaya ballin ya sauka a bayan dutse sai ko sai Allah فقال لهم النبي alaihi salatu wassalam sai manzon Allah yake ce masu ishadu ku yi shaida ni da ne na Allah kawai abin da ke nema kala ba zuhun al-qamara baina farjatai al-jabal sashi suka ce eh mun ga watan nan a tsakanin dubi jabal abi qubais kenan wa kada sa'ala quraish ala biladin ukhra sai suka yi tasabbu'i suka yi iktifa'i haka quraishawa suka watsa wakilai suka dinga tambayan mutanen sauran garuruwan da ke kewaye da wajen ɗin hal shahadu in shiqaqal kamari ko sun ga tsagewan wata wannan ya nuna a zamaninsu addini na da mahimmanci addini na da mahimmanci wato yanzu kusan kafiti malam ya ƙara ƙaruwa mutane sun ba su ɗauki addini da mahimmanci ba mutum zai iya turawa je labari kaya ya tashi a wuri kaza ko lokacin ɗaukan ma'aikata ya yi amma ba zai iya turawa ba ya gano wani hakikanin wani abin da ke bincika na addini saboda tafiya ta tafi suka tara su wa'annan suka tara wakilai musamman su je su je musu a garuruwan da suke makotaka da makka fa bihi kama ra'u suka ce gaskiya rana kaza sun ga mamaki ga abin da ya auku ga abin da ya auku wana wa nazala qaulullahi ta'ala haka zancen Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka ya kitara bati sa'atu wa shaqqa al-qamar tashin alkiyama ya yi kusa don dai wata ya tsage dama Allah ya yi alkawarin ba a tada ta sai irin wannan abin ya auku kaga wannan magana tabbatatta ce haka amma du'afa wal uqul un fuqada wal kamar yadda malami ya kira su har suna shakka kan wannan mu'jiza sai ka ji maganganun banza da suke faɗi a kai wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir in sun ga wata alama wata mu'jiza sai su kauda kai su dinga cewa wani sihiri ne mai ɗorewa mustamir mutumin nan dai shine zai ƙara kawo da shi wannan wa kazzabu wa taba'u ahwa hayya zambillah suka ƙaryata manzon Allah suka ci gaba da bin abin da ransu yake so wannan kusan irin ɗabi'an mutane kenan ko kuma ƙoƙwalin da aka daskara ko yanzu akwai ƙungiya ko ƙungiyoyi irin su wujudiya al wujudiya irin ƙungiyoyin ilhadi irin ƙungiyoyin shi'o'iyya wato na gurguzu suna bi duk suna rugurguza irin wa'annan mutane duk abin da ya shafi mujiza a ruwan sanyi sai a tara yara a cikin gine-gine wai su makaranta na nuna masu ba Allah ike kaza ba ba Allah ike kaza ba ala sabilin misali ka dubi khusuf wannan khusuful kamar. akwai da daman yara ba su da khusuful qamar ba har manyan idan ana khusuful kamar zaka ji suna zagi mulki kaga jahilai mu mun san abin da ya auku kaza ne ya auku kaza ya auku sannan iyayen gidansu na taimakon su don a tabbatar da batan kila ba maki a ce an samu wani kullum a tv zai tsaya da allon duniya tana daidai duri kaza rana za ta fito lokaci kaza kaza zai bullo lokaci kaza saboda dangane da kaza zuwa kaza za a yi kusufi daga yanki kaza zuwa yanki kaza kuma abin ya zama kamar bokanci in ya tabbata sai a dinga cewa ka ilimi bani isra'ila hmm, bani isra'ila idan aka yi kuskure ba a ce karya ƙarya bani isra'ila bani isra'ila in aka abin ya zamba bai auku ba sai a shi in abin ya auku sai a tallata a yaba musu ake ilimi ake gaya maka yanzu an ci gaba a yanzu an ci gaba dilala sun mara baya kenan ku ba ku lura da irin wannan abin za ce maka za a yi ruwa lokaci kaza za a yi ruwa lokaci kaza za ka ga hatta abun ya kai kamar yadda ke ba da labari har ba ke wai yau mai aka gani ne za a yi gobe hatan ba ke a ofis a kasan ne wai waye gani ne yayin da aka nuna a CNN ne ko si waye si waye ko samu huwa shiru saboda kana ce me ka gani ne waye je gani ni lokacin na dan makara ko na dan yi bacci me yi gani ne me za a yi gobe wanda duk wanda imani da wannan ya kafata wanda ya imani za a yi abun an jima kai ne domin gaibi ne wannan sana'a ma babban abun matsalan yau da ma a ce ba sa kuskure ma gaba ɗaya kila a ce da shubuha amma ba ma wata shubuha yau su faɗi abun ya auku wani lokaci abun bada duk sanke sanke ne rashin aukuwan ma shi fi yawa to amma in suka yi kuskuren ba mai zuwa yi ƙoƙari ce ko i zauna a masallaci ya fito ce kaga tsinannun nan yau sun ce za a yi ruwa kaga ƴaƴan banza ba za a yi ruwa ba don haka wannan abin da ake nunawa ƙarya ne nan taɓa ba wanda zai tambihi akan haka sai dai an in an tafkarwa an tafkarwa ce ai kuwa dama shekaran jana ji ina ji an ce yau za a yi wannan raɗin dabbar zafi ne kai yanzu an ci gaba ilimi banu isra'ila ake gaya maka da kanka kake tsarkake su dama sun ce sai sun sun duk yadda za a yi su juyar da kwakwalen mutane ba su da alƙibla sai su don haka nan duk inda yake kana jira me za a faɗi a bbc me za a faɗi a america me za a faɗi a kaza me za a gani a line me za a gani an yi rujui shi ne allah kai duk abin da suka bada labari gobe shi kenan an yi rujui zuwa ga kai hatta tunani ba a barin ka ta yi tunani mai kyau ko irin tunanin kanka sai dai ka tunani sai dai ka gina tunaninka a abin da suka so ka gina saboda haka wannan tuntuni ake irin haka a zamanin annabi Muhammadu ma kiri-kiri ayoyin sun bayyana a gabansu ka dubi duk irin wannan nan take suka ce sihirun mustamiru ko eh. sannan kuma me suka yi sihirun mustamiru din kazzabu ko wa tabau ahwa'ahum kazalika hatta yau kun kila kace kwanda ma wayancan su sun fito kire sun bayyana adawa su da musulunci yanzu matsiyacin da shi za ku yi sallah da shi za ku yi sallah ba ki ko zauna ku yi karatu da shi in yi fita ce kai an yi zafi kuma malamin dai bai karanta geography ne ba eh, ai an karanta geography geography duk ya nuna irin wayannan abubuwa kuma abun ba kuskure a ciki duk kuskuren da za a yi biki ba zai ganki ba yadda kasan dai abun da aka ce boka yi in ya dace a ɗaya, to ko ya kuskure dubu bai kuskure ba tunda ran nan ya taɓa yin daidai wannan kenan mujiza ta biyu da. ainu qatada yawma uhudin حتى وقعت على وجنته فردح الرسول صلى الله عليه وسلم فكان أحسن منها قبل an ji wa idon ƙasa da rauni a uhudu aka farko idon hatta waka ala waje na sai da idonsa ya zazzago ya sauka kan kuncinsa yana reto فرد على الرسول صلى الله عليه وسلم من ذو الله زي ما يدا إذن يتورا تشي فكانت أحسن منها قبل فكانت تتاسي دا كو دجاني دلافيا haka wannan ba magani ne ba mujiza ne amma mutanen ba su imani ba suna nan har yanzu suna yakansa likitan likitoci kenan ya mutum ya dan kankare ido ma ana yaba masa na ce kai zamani ya ci gaba ana yaban bani isra'ila yanzu an ci gaba sai ka kankare ma ido a mayar to ya za ka da wanda ya zazzago ya maida ya ciro shi waje ya gyaggyara ya maida shi kuma ya koma ya fi da zan ko yana da wahala yanzu ma aikin ido ka miƙe kai dai ai dan dama dama a da ya rage hanya kafin sama duk wanda aka fara kwance mar ido aka yi aiki to ne ni lahira kawai duniya labu da kowane irin gyale-gyale ma an kusa lokaci ya kusa ainihin an koma mutum koma ya zauna wuri guda ɗaya in yana da abinci ci gaba da shi in bai da abinci gida mutuwan shi kawai na uku رمضت عين علي بن أبي طالب عليه السلام idanuwan aliyu dan abi talib sun yi apollo sun yi ciwo yau ma khaibara ana faɗan khaibara daidai ana cikin gumurzu فنفث فيها رسول الله أفضل الصلاة والسلام فبرئتا masa ما suka سكا وركيتاك wannan ba tofi ne ba wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama wa ma nafasta kenan idh nafasta walakin Allah na fada wannan tofi ne da izinin Allah ba tofi ne kaɗai ke warkarwa ba akwai wani abu a zuciya ya taho ne daga zuciya tsarkakakkiya bihi yakun bihima shay'un abada sai yakun shay'un bihima kai ka ce babu wani abu a idon abadan har maza zai suka wace yanzu ka dubi a folon ya sako mutum a gaba ka sa ruwan ɗinin ka sa gishirin ka sa waye ka ɗiga abin da za ka ɗiga har da ya loku ka yi waye ka waye duk da ka yana na a ƙarshe ka nemo baƙin gida duka da mai du'ayin maka da mai du'ayin mai kama ido mai rukuya wa ido duk iya rukuya sai ƙari haka zai ci gaba da zama an kana da likita ga ɗan gata ne duk abin da ya same ka dandana za a zo a kewayo yaya akai yaya abin ya faɗo duk a gama tambayoyi udan nan bai wacewa sai ran da ya wace amma shi ko ke kawai aka ce a ina ga tuta kai zaka ka ai ki ai ba ido sai ba komai matso kusa aka tofa masa ido kawai sai yayi jan nan da ka sani babu maganan kwantsa babu ya koma kar zai kansa ya wace maganan ciwon kan da zai ma wani dundulun kan kai jigurin da duk babu ya koma tar zai na me keke ne za a yi sai shiga kafan sai ku ja runduna bi izinillahi sai ga runduna ainihin an kamo kaibara bari a tasu kawar na hudu in kasarar ta kubunul hakami yau ma dare korin ainihin abun na ibn hakam ya kare yau ma badara yakin badar fa nafafa alaihima fa bari'a alaiha kai fa bariya manzo Allah ya tofi akai korin ya warke karyewa da aka haɗa aka mai da kafan nan take manzo Allah ya tofi kafa sai ta jone bi wakati ta ke fa ba wai dadewa akai ba walam yahsul lahu alamun qattu radadi bai sake samuwa a gare shi ba da dai kawai sai ya miƙe tamkar abu ne ya balle aka maida wannan mu'jiza ne wanda suke zamanin dubbanni sun ga haka نطق الشجر له عليه السلام furucin ice ice kansa ya zo ya yi magana a gaban manzon Allah faƙad wani mutumin karkara ya matso kusa da manzon Allah faƙala lahu yake cewa manzon Allah ya faƙala lahu kenan sallallahu alaihi ya arabi aina turi bawan Allah na karkara ina za ka kala ila ahli ita za ni wajen iyalai nan kala hallaka ila khair kana da bukata zuwa ga wani alkhairi fa kala wa ma huwa ce menene ki wani alkhairi kala tashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ka yanke ka sakankance babu wani abun bautawa gaskiya sai Allah al'adu da ainihin iyaye abun da aka gada dukka basu ka koma ka ɗauki Allah ke kaɗai yadda ya tsara ma kaɗai ki bashi da abokin tarayya ga wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ka tabbatar da annabi muhammad bawa ne na Allah jakada ne na Allah wato dole a yi masa a cikin duk abin da ya faɗi dole a bar abin da ya hana kuma ba a gudanar da komai sai ta yadda ya tsara ka yadda haka wani abin guda uku fa arabi mutumin karkara ke wannan babban magana man yashhadu laka alama ta taqul waye ke ma shaida akan abun da kake faɗi فقال له صلى الله عليه وسلم ماذا على فيك شيء مصى هذه الشجرة سوانا إكن يسير إلى شجرة بشاطئ الوادي لنا نوني دوتا إتاتيا تن باكين كوجي كو باكين غنغري وأقبلت تمد الأرض ita na haka ta taho tana jan ƙasa kirira ta taho kawai ba ta tsaya ba ta zame ko ina ba sai da ta taho gaban manzon Allah ta tsaya hatta qamat bayna yadai har ta tsaya gaba gare wanda bai iman da manzon Allah ba ya tabi fasta shahada ha salasa fasta hidayene ne ta shaida sau uku tana shaidawa dan dai mutumin gargara yake kama kwada alaihi salatu wassalam saboda haka nan irin wa'annan da dama haka haga wannan tabbas din ba manzon Allah ba ba wanda zai yi haka halilu jiz'in naqalati kukan kututturen gindin dibino Allahu sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah وبكاؤه بصوت سمعه من في مسجده صلى الله عليه وسلم sai سيلرس da sauti duk wanda ke masallacin nan ya ji kuka inda ranar juma'a ne akan mimbari al'umma sun haɗu kawai batan dukka kowa da kowa ya ji وذلك لما فارقه صلى الله عليه وسلم بعدما كان يخطب عليه كمنبر الله asalin yadda maganan ta taso manzon Allah na ya kyale kututturen bayan da ya kasance yana yin hutuba akan kututturen nan kaman a matsayin mimbari a gare shi kafin a yi masa mimbari saboda haka nan da ya baro shi walamma sune alahul yayin da aka yi masa mimbari wata raka su'uda alaihi ya bar hawa kansa baka tutture na ya yi ta kuka haninan wa shaukan ilaihi sallallahu alaihi saboda kuwa saboda tausayi haninan da bege zuwa gare cewar yana mutuƙan son manzon Allah yana jin daɗi manzon Allah kan zo ya zauna a kansa ya karanta ayo ya karanta hadisi ya ba da labarin ya saukar da sakon Allah yau ya rasa wannan an koma kan wani ike baki ba nan ta ke isin nan ku kututturin nan ya dinga rusa kuka kowa ya ji wannan kuka hadisi ne mutawatir faqad sumi'a sauti ku kututturin an ji sauti da gare shi ila ba sun yaya ba ka sautil ishar samkan sautin laƙuma wanda ta kusa aihuwa walam yaskut hatta ja'ahu rasul alaihi salatu Ku kututturen nan bai yi shiru ba har sai da manzon Allah ya zo masa wa wada yadahu sharifatu alaihi fa zakata ya dora sa mai daraja akan wannan kututture sannan ya shiru tana nan kaga lalle wannan kam bai kamata a fara masallaci a bata ba ko ana karatu a makaranta a janye na bakwai du'a'uhu sallallahu alaihi wa sallama ala kisra بتمزيق ملكه فتمزق roƙonsa da ya yi a kan kisira ma'ana ba shi da yau kisira da hausa ke cewa annabi ya yi wa masarautan iran farisa ainihin du'a'i ya tsine mata ya mata baki ta ɓalɓalce bi tamziki mulki da ƙasan ta ɓalɓalce haka ku fata masa ka ta ɓalɓalce ta kikkike saboda kana sai aka ba su kawai sai dai yakin matsaurata sai dai su je su dinga ɓata manzon Allah ɓata zuriyar manzon Allah ta sahabban manzon Allah waɗanda suka dafa masa baya suka rufa masa baya ya da sako sau kana sai da su ta da baki ko da sukan samu dama su yi a aikace yana da kyau ko ya zama wajibi a gaskiya ga ɗan musulmi ya san tarihin shi'a ya san irin aikace aikacen ta'addanci da shi a kai a duniya daga nan shakkarsa game da batansu zai fita masa wani lokaci wasu kan yarda ne kawai saboda sun san ba za a yi musu ƙarya ba amma daga inda ka fara karanta littafin shi alal akalli duk gandan mutum ya karanta a fil mizan a ba sai ana masallacin ba a makaranta ka ka taimaki addini ka ɗauko shi kai nazari ka fashe makarantar ka ka taimaki addini a masallacin ku a baka ko da minti ashirin ashirin ta zana kanta da mutane su gano ainihin irin wannan makirci irin yadda suke musulunci zagon ƙasa sannan kuma ka dinga karatu da rabtu ba ka karanta ka wuce ba ka karanta kana karatu kana rabtu kana karatu kana rabtu musamman bangaren taƙiyya daga mutane inda za zuwa share muku kofar gida inda za ka je makabarta ka da wasu kattin banza suna shara suna rawa suna karɓa sadaka sai ka ce wa'annan bayan Allah ne an ta wata Allah makabarta wannan dole mutane ne ko kuɗi za a samu su je su gyara addinin ake bukata ai mata ce shi tashi ta ƙare me kamata yau addini saboda haka nan annabi ya musu baki dai ƙasar ta yi fata-fata kuma ka za ta ci gaba da zama fata-fata na takwas du'a'u alaihi salatu salamu da ibn abbas roƙon da manzon Allah ya yi ga ɗan abbas yana roƙo yi masa bittafaqquhi fi din Allah ya bashi hazaƙa da basira a addini فكان عبد الله بن عباس حضر هذه الأمة سيدنا عبد الله بن عباس irin na ƙarshen a wannan al'umma duk inda za a yi maganan tafsiri ko hadisi ko fiƙihu ko kaza dole da wuya ai tafiya wasu kilomita zaka jana cewa qala abdullah ibn abbas na goma na tara kai takfiru ta'am bi du'a'ihi sallallahu alaihi wasallam yawaituwan abinci ta du'a'in manzon Allah فقد أكل من مدي شعير فقط أكثر من ثمانين رجلا haƙiƙa labari ya tabbata akala aksaru min na rajulan sama da mutum tamanin namiji tamanin manya min muddai sha'irin daga mudu biyu na sha'ir fakat mudu biyu kacal na sha'ir sha'ir abu ne mai kamar da alkama alkama nan ka ce mudu nabi guda biyu na shinkafa kai da iyalin kamata da shi za'a yi amma mutane ne suna aikin gayya sun gaji ba abin wasu su ma sun tsala dutse a cikin saboda yunwa amma ba fata aikin Allah ba so da kana ka dafa mudu biyu ka san al'ummar nan kowa sai da ya koshi aka bar abincin nan ta albarkacin du'a'in manzon Allah saboda haka nan na goma takfirul ma'i bi du'a'ihi sallallahu alaihi wasallam yawaituwan ruwa ta dalilin roƙonsa baka da an nasu yawm al-hudaybiyah mutane sun ji kishi a yakin hudaybiya wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baina yadayhi rakawa manzon Allah ko salawatullahi wa salamuhu akwai kasko gaban shi rakawatu ma kaskon ruwa zai yi alwala ya tawadda zai alwala daga wurin da ka ce ma gwangwani wa aka balan nasu nahwa mutane suka fiskanto shi suka kewaye manzon Allah wa kalu laisa indana illa ma fi rakwatika babu fa wani abu a wurin mu na ruwa sai abun da ke cikin kaskonka sai abun da ke cikin gwangwaninka runduna guda farafa sallallahu alaihi wasallam ya dahu فوضع sallallahu alaihi عليه ya da. haka manzon Allah ya tsora hannunsa fi rakawata cikin wannan kaskon faja'al al-ma'u yafuru min bayni asabi'ihi kamsali al-uyun cikinan ruwa ya dinga bulbulowa yana tsiri ta tsakanin yatsunsa kai ka ce idan ruwa ne tamkar famfo ne wa sharibal qawm wa tawadda'u mutane suka sha suka yi alwala alfan wa hamsu mi'ati na fare wajen dubu ne da ɗari biyar mutu na goma sha ɗaya al-isra'u wal mi'raj min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa isra'i da ma'aikiyai da kuma mi'raji da yi isra'i ya faru daga masallaci mai alfarma zuwa masallaci mafi nisa sannan ma'araji ya tashi daga nan ila samawati al'ula zuwa sama madaukakin aka ƙure sama ya wuce saman ila sidratil muntaha wa'ada ya dawo ila firashihi inda yake kwanciya walam ya burud wurin bai sanyi ba saboda lokacin sanyi in ka fita fitsari kashe kafin ka dawo wurin ya yi sanyi musamman irin gidan ku irin gidan talaka ne in dai ka tashi wurin za ka je wurin na da dimi in ka tashi baka iya canza go sai ka kokari ka koma inda ka kwanta a ko ka samu dan dimi dimi to manzo Allah yayi wannan tafiyan inda ya kwanta bai yi sanyi ba yau sai gashi ɗaya bangare yanzu na hannun yahudu sai da Eh, makariyan tukewa wuri ne kawai ayata na mu'jiza a je ayati ta goma sha biyu alqur'anul karim ne albarka الكتاب الذي فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا وفيه الهدى والنور للتافه alkur'ani littafi ne allazi fihi nabaw man qablana akwai labarin waɗanda suke kafin mu wa khabara man ba'dana da labarin waɗanda za su taso bayan mu wa hukumu ma bainana da hukuncin abin da ke gudanawa tsakanin mu wa fihi huda shiriya na cikinsa cikinsa ne kada yake da shiriya duk wani kundi da kafa ne a duniyan nan na yau ba ta ne in ba alkur'ani ba ko abun da aka tsamo daga alkur'ani aka tato daga alkur'ani da suna manzon Allah wannan adalci na cikinsa fa huwa mu'jizatuhu al'uzma qur'ani mu'jizarsa sane babbar wa ayatu nubuwwatihi alama ce ta annabtakansa al-khalida wacce ba ta karewa ta abada والباقية مي ونزوى على مر الأيام أكان أون زامنا وكر العصور بعين ما يميتوا اللقطة ليظل به الدليل قائما don hujjata ta tsore da shi na nan a tsaye ala sidikin nubuwatihi akan gaskiyan takan annabtakansa alaihi salatu wassalam wal hujjatu sabitatun ala al hujja na nan a tabbaci kan halitta ila an yarisa arba har zuwa Allah ya gaje wannan kafan ko kuma lokacin gaje ta kamar yadda aka bada labari za a nema ma mitluhu abunda irinsa ne amana alaihi albashir yan adam suka gaskata wa innama kana ladai utitu aini abunda aka bani shi wahayan awhahu Allah ilayya saƙo ne wanda Allah ta'ala ya koshi gare ni farju an akuna aktharuhum tabi'a ina fata in zanto na fi shi yawan mabiya yau qiyamati ranar tashin Sau da kana wa'annan su ne mu'jizozi ayoyi na hankali wa'anda suka saba wa al'ada masu tabbatar da jakadanci manzon Allah domin ɗaya daga cikinsu ma kaɗai ya isa alfaslul ashir الإيمان باليوم الآخر فصلي نقوما gaskatar da ranar ƙarshe wannan duniyan tana da ƙarshe wannan rana ta ƙarshe farawan rana ta biyu kenan يؤمن المسلم بأن لهذه الحياة الدنيا ساعة أخيرة تنتهي فيها duk wani musulmi ko musulma na gaskatar da lalle ga wannan rayuwa ta duniya tana da wani lokaci na ƙarshe tanta fiha wanda rayuwar za ta ƙare a lokacin a kwana a tashin a kwana a tashin a mutum a rayu duka za a taru a mutu duka komai ya rushe wa yauman akhar laisa ba'dahu min yau hmm. akwai rana na ƙarshe babu daga wani rana a bayansa kuma ta'til hayatu taniya sana rayuwa ta biyu ta zo wal yawmul akhiru lil daril akhirati wancan ranar na ƙarshe na ranar lahira ne فيبعث الله سبحانه الخلائق بعثا ubangiji tabaraka wa ta'ala zai tayar da halittu tashi a tattashi mutane su fuffuto a ko'ina mutum ya mutu cikin teku ka mutu konewa kai a daji ka mutu dabbobi suka cinye ka garinku da jama'a kowa zai waje kai zaga ɗan adam wa yahsuruhum ilaihi jami'a tashin daban hasharu daban i tattara su zuwa gare shi baki ɗaya liyuhasibahum wannan zai haka ne don yi musu bincike za a bi abin da mutum ya aikata ɗaya bayan ɗaya kowane mutum zai zo ranar tashin alƙiyama da fayil na rayuwansa ɗaya bayan ɗaya fayil tara. saboda duk abin da ka aika mala'ikuna suna rubuta hannun shi mara lafiya nishi in kayi nishi ana rubutawa saboda haka nan ai kun ga Allah ke cewa inna alaikum la hafizi karaman katibi masu mutunci masu daraja babu basu su gayya abinda aka san suke aikatawa la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun saboda haka nan wannan za wannan rubutu duka fayil ɗina sai an karanta shi za a binciko ka gani Allah kuma ya tambaye ka ce in kai na kirki ne ma tukuna an cuce ka kana ga an cuce ka cikin abin da ko cikin abin da kace za ka kare kanka akan wani duje ina Allah ba ya yi ba ba abin da zai koya makaran nan fa ko da a cikin wasu akwai waɗanda alkurani za su zo su yi musu ceto Qur'ani ne zai ɗauki nauyin musu hisabi suratul bakara da suratu ali imran suna su kasance lauyoyinsa duk tambayar da za a yi su za su ba da amsa ga wanda ya karanta su ya yi aiki da su a yi tabbatar da abin da ke cikinsu mahu fayajazi al-abararu bin na'imil muqimi fil jannati ubangiji tabaraka wata'ala zai sakankawa masu da'a bin na'im da ni'ima al-muqimu tsayayya wanda ba ta karewa ma'ana fil jannati aljanna wa yajzi al-fujjara bil adabil muhin fin nar zai saka wa mujrimai da azaba ta kankanci ta wulakanci a cikin wuta Allah ka tsare mu wa annahu yasbiqu هذا عشرات الساعة يسبق عشرات الساعة هذا alamomin tashin kyama za su rigayi rana kafin ta zo akwai wasu alamomi wa amaratuwa da alamomin alama ta farko dai ka khurujil masihi dajjal kaman fitan masihi dajjal wannan an fice masa masih kamar da faɗi nan da dajjal da haka ake kirdo a bambance shi da masih kuma galabiyan hadisan da suka zo da ha an ce sun fi yawa ga wanda suka yi bincike a kai amma dai ana faɗin masih hudu wanda kusan alamu alamun yana ta bayyana tunda kafirci ƙara ƙarfi yake addini ƙara sakwarkwacewa yake kuɗi sun koma hannun yahudu mulki ya koma a nan yahudu me ya koma a nan su kuma dujjal dina yana da alaka da yahudawa wanda ya bi su su sashi aljanna wanda ya kibin su su sashi a wuta irin wutar su duk kasar da ta da demokuraɗiyya za a sa mata takunkumi ya kaga shufnar wacce duk ta ce za ta kamanta shari'ar musulunci ko jiha ce za ta kamanta shari'ar musulunci sai a ware ƙasar gaba ɗaya ce wannan jihar nan 'yan ta'adda suke nan da inda irhabiyuna suke bayan dujjal da saura ya bayyana wa ya juju wa ma'juj ya juju da ma'juju za su sake bayyana za su bayyana <coughs> eh za su sake tunda da su sun zo duniya ya ka kange su wa nuzulu isa alaihi salam sannan sai saukan annabi isa Allah ya ƙara mai aminci wannan ku duba sai da yahudu suka sakwarkwata wannan suka zuga wasu musulmai suka karyata wa kuruju dabbati da fitan dabban nan da Allah ya alkawari wanda za ta zo ta yi magana ta ce ainihin mutane sun kafice da ayoyin Allah a wannan ba abu mamaki ne ba dabba ta zo ta yi ba dodon ko da aka samu a rubuta la ilaha illallah wa tulu shamsi min magharibiha da hudowa rana ta yammacinta yammacin duniya wa ghairi zalika min al-ayat da wani wannan dai na alamomi thumma yunfakhu fi as-suri nafkhatan fana'i was sannan ai busa a cikin kaho irin busawan karewa wanda duk inda mai rai yake zai mutu an gama mutuwa ɗauki dogon lokaci an mutu an ruɗe an ɓalɓalce an ɗaiɗaice an watsa a duniya ba komai ciki ثم نفخة البعث والنشور مسومة متوى ثم نفخة البعث سنة بوسا وانتاش أتتاش أي زغل زغل والنشور دعانين تاروه wal qiyami li rabbil alamin da tsayuwa ga gaban ubangijin talukai thumma nu'tal kutubu sannan za a ba littafai ranan asiri zai tono kashfu darajati zai fito statement of result ranan mutum zai gane yayi fa in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun babu shakka duk mutumin da ya makaranta ya gama kaga bai canza imaninsa ba dilala bai da rabuwa lahira domin makaranta ta yi kama da lahira ai ta zuba ma darasi ai ta zuba ma darasi ba a ce ma uppan ana samun wasu watanni za ka yi ciki kowa kawai kokari ke zai rubuta ma jaraba kowa tambayoyinsa kowa tambayoyinsa karshe a tara sai ga malam ka shiga inda ka shiga haka musulunci yake famin ahibin kitabahu biyamini ne akwai mai karɓar littafinsa da damansa wa min akhidhin kitabahu bishimalihi akwai mai amsar littafinsa ta hagunsa idan an gama karɓar littafi kai aikin aiki ne za a ɗauki lokaci ka dubi abu ma na duniya ga su loli barkatai ko ‘yan kaɗan sai ga mutum ya kwana uku a layi in je aikin haji wayo da ulmawazi wayo da ulmisan a zo a sama auni haga mizanin wahi duk duniya duk duniyar mizani ne guda ɗaya ka dubi tashin hankali irin na au ka rasa yadda za ka yi to na lahira as'ab wa akhtar wa ashad nan duniya na cewa mutane hasibu anfusakum qabla an tuhasabu falyanzur al-insan ma qaddama lighat mutum yaƙi amma a can a aikin hajji za ga mutum na yi wa kansa hisabi ai in ka sai kaya ka sai kaya sai ka masu samu masu sakeli ka ba su an ce kauce kilo arba'in ko akwai matsala arba'in da akwai na kyauta na hannu ba biyar na hannu ne ba to tura gani za ga mutum ya je ya sayo kaya so kaya ne mai sikeli an auna masa saboda kada ya wuce in an wuce ba sa ne ba sa ko ka auna na lahira ka duba a lahira na tabbatar da cikin ayyukan ka kawai wanda baka son ka sadu da Allah da su wai juril hisab nan ne za a gudanar da bincike Wa sabu sirat inna lillah nan za a zo a shimfiɗa sirati nan akwai wasu bana da an zubar da wasu wasu duk sun huta kafin nan tunda ana tafiya ana zabgewa ana tafiya yadda kasan kila ɗaukan soja kowane ɗaukan soja ku yi gudu ku dawo an zubar da wasu ku shiga ɗaki a yi jarrabawa an zubar da wasu ku ci jarraba interview a zubar da wasu a tafi wani a dai kullo ta nan a kullo ta nan a kullo ta nan karshen ta wajen tsalle ma a zubda wasu to haka ake tafiya a can wa'ina har yanzu ana na ta zubdawa wasu ana ta da kiyaman jahannama za ta miƙo ta ce a bani wani a bani wani. irin wa shugabannin nan jabbarai wanda suka hana ruwa gudu ba su addini sun hana addini saboda kana suna neman duk wani jabbari a titi haka wasu kugiyoyi za su fito daga cikin cikin wutan jahannama tunda idan ta zo za su zo ta kewaye yan adam da aljanu na tsakiya mala'ikun sama sun kewaye na wacce sama sun kewaye na wacce sama sun kewaye yan adam ɗin aljanu sama dan cut da ana sa ana kayya kayya yayin da aka fito da jahannama tana da linzami dubu saba'in kowane linzami bai sarrafuwa sai da mala'ika dubu saba'in sannan zai iya sarrafa linzami wanda ku duba sifan mala'ika ɗaya da aka ba da labari kafansa na ƙarƙashin ƙasa kansa ya tankwara gini a ƙarshe jahannaman tana can wani dungur aji lokacin da aka zo da ita waje a yawan izin bi jahanna wani nuna ba ta nan ya aka zo da ita tamkar jirgi ta kewaye wurin gaba ɗaya ba abin da gani kawai sai a malanta. sai jirinta sai menene inta lokacin za ta sako wasu ƙugiyoyi ƙugiyoyin mamurai ne an halitta su da ainihin wanda suke nema duk mai irin laifi kaza za su wuce da su ta ɗaɗɗauka kafin hisabi to bayan nan tafiya ta tafiya an gudanar da hisabi an zubar da wasu daga nan akwai wanda kwata-kwata za mu kimu lahum a mati wazana su sun an zubar da su tuni yanzu nan an zaɓi 'yan aljanna waɗanda ake jin za su aljanna an ginda ya sirati ba inda za a bi aljanna sai an wuce ta siratin nan gada ce riwayoyi mutum zai samu dai gadan nan daidai irin aikinsa daidai irin imaninsa da takawarsa wasu za su gitta kan gadan nan tamkar walƙiya sai dai fakasan tana da tsawo ba walƙiya ta zo ta wuce gabaki da ta wuce can ana ganinta can ana ganinta jirgin ya wuce kai bai je inda za shi ba kai ne da ya wuce yana kan wani garin karshen ta akwai wanda kila hammansa ya kare a sama sai ne manuri ya sauka to a haka nan mutum zai wuce akwai wanda in ya zo daidai yadda zai wuce ke da kasan walƙiya wani kaman gudu wani kaman tsuntsu wani kaman kaza wani kaman mai jan gidi da zai wuce a kan sarafin ana siriri ne shi ga duhu a kai tunda ita jahannama an kunna ta an kunna ta ta yi da aka shekara dubu ana zuga ta ta yi jajawur sannan aka ci gaba da zuga ta mala'iku na haɗa ta sai da aka kai shekara dubu ta koma bari pat aka ci gaba da haɗa mata zuga ta koma shekara dubu ta koma ta baki wulik akan ta ba ganin gani ta hannunka kai za shi fi da wannan gada ga iska ga menene kan gadan kamar yadda bayani zai zo mana akwai tasha tasha ko da bai kama da tasha ba domin tasha za ka ɗauka ko da sarki akwai abun da mai kama da road block akwai masu bincike wajen kimanin guda bakwai guda bakwai farko ana binciken akida an aƙida ta yi daidai shi kenan za ka wuce in ba ta yi ba akwai matsala daga nan za ka tafi jahannama an wuce akwai sallah bayan sallah akwai azumi bayan ƙasan azumi akwai ainihin zakka bayan na zakka akwai hajji in an gama wa'annan can za ka je ka samu wasu mala'iku masu kula da alwara ko wankan janaba shida kenan inda ifi hatsari shine na bakwai duk ya fi su hatsari kuma shi aka fi shagala daga gare shi wurin mu'amala muskilan tsakaninka da mahaifinka nan za ka raina kanka muskilan tsakaninka da 'ya'yanka matsala tsakaninka da matakka ko tsakaninki da bijinki muskilan tsakanin ainihin mutum da makota muskila tsakaninsa da 'yan gari muskila tsakaninsa da shugabanni muskila tsakaninsa da al'umma matsala tsakaninka da dabbobin gidanka in kana da su muskila tsakaninka da inda kake sana'a muskila muskila haƙƙin kowa nan ne za a tsaya a gwangwaje ce shi ne mafi hatsari kuma shi ne ƙarshe in kauce shi ka wuce mai ƙetare a nan sai dai wanda illa man rahimahullah sana'a kanta banda wannan akwai masifofi a kai wanda yake sai dai an karanta wannan minajin musulun dan takaitawa ake akwai kalale akwai kujiyoyi a kai mamurai mutum na tafiya na tafiya na tafiya suna jin kila wari warin da aka samu su kawai za su zaburo ne kos sai su ɗauke mutum sai su jefa da kasa mai kifi ke ɗaukan kifayi wani laifinsa bai kai don mutum na tafiya na duba can in ka sake kaza mai kasa shi kenan don ga mutane suna ta zamewa suna ta zamewa saboda haka nan nan in wani kila ya samu mutum ya riƙe wa mutum lebe farka bakin ya wuce wani shirya mutum hanci faɓi farke bakin ya hanci wani ido wani cafki mutum ta baya ya cike farke mutum baya da haka wani zai fita ya yi jina jina wanda ya ƙetare nan shine ya sha ana ƙetarewa duk irin jina jina da mutum ya haye duk irin da ya samu ya tsallake kai aljanna nan da aiki mana idan ka tuna ka tuna aikin da ke gaban mutum sai ka iske lokaci mutum zai ma magana ma ka kasa lamawa ka kasa yin magana da shi kai da abin da ke damun ka daban shi da abin da ya sa a gaban shi to bayan can in an wuce sirati sannan abin da zai biyo baya don hanyar yanzu tsugune ba ta kare ba bayan an sadu da wani rafi bayan an yi wane ne sannan za a je aljanna hanyar yanzu ba kai ta ba za a wasu dogon lokaci ya akwai wata gada kuma ma can gaba ita kuma ta kisasi bayan gada sirati akwai gadan kisasi duk wanda ka cuta musulmi ka haye ya haye to za a rama masa wurin wayan tahil mawqif tsayuwa zai kare al'azamu babban bistiqrari ahalil jannati fil jannati da tabbatar yan aljanna a aljanna wa ahalin nari fil nar yan wuta a wuta lil وذلك للأدلة wal والأقلية taliya. wannan duka ba da kane ba don hujjojin da aka cicciro da hujjoji na hankali dai kamar da yake tafiya da su a taliya wanda suke zuwa ko mu saka shi ɗaya alaikum wa wajen da wajen da aka suna iya zama karama wani A'a, ai dama abun haka ke tafiya akwai mu'jiza akwai karama akwai ma'una akwai ihana akwai irhas kowane zaman kansa yake idan abun mamaki ya auku ga annabi shi ake ce masa mai yake da suna mu'jiza domin shi yana iya tahaddi da shi akwai mutum ya samu wani taimako ya shiga wani hali sai ga wani taimako ya zo masa daga Allah ko ya samu abinci ko ya samu fita daga wuta ko moza ta faɗi kaga ya tsallake wani ana ya ce masa karama ko a yaƙi Allah ya tsare shi a kashe kowa shi ya tsallake wani ana ya ce masa karama

amma manya wayannan suka fara zuwa za su zo ne tamkar yadda ka san ya tsinki kaza ka ta wasa ta ta ta aka za su zo cikin lokaci guda don Allah malam ba amma ina yawan don Allah malam zai kasance mai ceto na da shi dai eh, muna fata ya kasance mai ceto muna fata ko da mutum bai haddace ba in dai kana karantawa tun da hadda baiwa ce sai wanda Allah ya ba malami a gaskiya akwai wani abu da yake shi ne sai ka ga mutum musulmi musulmi ne shi idan ya ga wani abu da wasu ne yayi yi shi na technology sai ya dinga mamaki idan da ikon Allah kuma sai ya kasance mamaki da ya kai wancan ba amma na ɗauki da shi ya dinga mamaki ya matsayin irin wani kuma ya za ya dinga kuta da gare shi. eh wannan mutumin da ke da haka yana da bukatan karatun tauhidi ya kamata mutum ya tsaya ya karanci ya san waye Allah tukuna don gaskiya hatta tauhidin rububiyyan sanin ya mutu mutukan kaɗan an san Allah ne ya halitta amma ba a yi filla fillan al'amarin ba saboda haka nan yana da bukatan ilimin tauhidi da ilimin risala to in ya san Allah yadda ya kamata ya san kaza zai waye gari raina zai ga bature duk abin da ba komai ne ba Allah na kalli in yana mamakin bature ba Allah ne baturen ba sai kaga wannan ya kare mamaki ya kare na'am wannan kuma yake ka aka rubuta ina son ka ƙara bayani akan ilimin da zai zai to da yawa eh so haka yake dama annabi ya bada labari akwai yana cewa akwai abubuwa guda hudu mutane harkan jahiliya ce kahirci ne a mutane ba su barin su ɗaya daga cikin su akwai wannan maganar taurarin ɗin yaushe za a yi warai shi za a yi kaza tuntuni ake yinsa kuma amari ne jahiliya mutane ba za su basu ba kaga wannan sadaka rasulullahi sai kai kokari ka gaba ka ciki ko ki kokari ki gaba ki a ciki hadisai da dama sun zo da suke magana akan haka an waye gari annabi na ce an waye gari mutane bayina akwai mai imani ne akwai wanda ya kafirce mai wanda ce an mana ruwa da taimakon Allah da kaza da kaza ainihin wannan shine mai imani da ne wanda ya ce an mana ruwa saboda da kaza saboda kaza wannan ya kafirce mai ya imani da da to alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصلي اللهم وصل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين da yanzu musamman babban bala'in ma da ake yi yanzu babu babbar musifar da take lalata matasa irin abu biyu wanda take koya musu zina matasa da 'yan mata abu biyu yanzu shine babban bala'in su abu na farko shine littafan littafan soyayya littafan soyayya su ne babban musifa a wajen matashi dan zaka ga matashi ya haddace littafan soyayya talatin bai haddace sura talatin a alkur'ani ba kafin ka ga matashi da ahalari sai ka gan shi da so marurun zuciya sai ka gan shi da in dare ya yi dare da da ta tsiya ce uhu dan lalata da tsiya shi yasa yanzu zaka samu mafiya yawa yanzu matasa ba sa iya komai a karatu shi yasa mafiya yawa yanzu yan matan da suke makaranta ba su iya komai ba damar a ci jarabawar domin yarinya ce zaka je ka same ta a ƙarƙashin matashinta babu komai in bada littafin soyayya a nan duk ake kwaso tsiyar to babbar musifa ta biyu wasan kwaikwayo wasan hausan nan na bala'i wallahi ba abin da zai bata maka rai ka kuma ji tausayi ka yi dariya ka yi kuka saboda ɓacin rai irin ka ga zangareren ƙato ka ga zangareriyar yarinya sun haɗu su ba indiyawa ba su ba jamusawa ba su ba turawa ba su ba canawa ba su ba jafanawa ba amma ka gan a cikin daji wai ga ruwa ko shi yana motsewa wai shi inda ce ina waka ita wata na mun motsewa wannan tsiyar da bai ka ba wannan tsiya da bai ka ba wa ka kwaikwaya shi su yanzu indiyawa in sun gansu tsaki za su yi kai ko bahaushe in ka kalle sai ka ga shi dai ba ya zama ba bahaushe ba ya fita daga hausa can ko ba za su karɓe shi ba sai ka rasa dalilin wannan wallahi wani sabon in ka zauna in kai sai maka kasa kukan sai ne kawai kai dariya dan kuka ka kato wai ina tsalle haka kawai wai shi wai ya koma indiya inda zaka tsara shi ka ce karanta ka fatiha ba zai karanta ta daidai ba to yanzu wannan musifar sai ta shigo cikin mu yanzu ne take lalata ta nan yanzu sai kaga an dauki yarinya daga gidansu an tafi Kaduna shi da fim da ita Allah ne isan iyakar abin da zai faru an ɗauki yarinya an shiga an tafi hotel da ita an yi kwana da kwanaki ana shirya fim da ita an ɗauki yarinya an tafi dokar dajin Allah ana shirya fim da ita wannan ba karamin musifa bane kuma iyaye da suke ganin wannan hanyar samun kuɗi ce to za su karo da Allah ranar alkiyama domin kiwon da Allah ibasu da amanar da Allah ibasu ba su kiyaye ba dan tsare zina da fadawa cikin irin wannan hadarin shi isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai halatta ga matar da ta imani da Allah ta yi imani da ranar alkiyama ta tafiyar huni da kwana ba tare da muharrami a tare da ita ba amma yanzu haka ake zuwa ake ta wannan shi yasa yanzu aka kawo littafin soyayya guda dubu goma aka kawo littafin addinin musulunci guda dubu ɗaya sai an wawashe dubu goma can wannan bai kare ba shine babban musifar da ake fama da ita yahudawa sun riga sun karanci hanyar da za su iya hallaka al'umma shi sa yanzu aka turo matan gasu nan kuma yanzu ana ta ihun auren auren auren auren su yan matan suna cewa ba ba ba mazaje su ma maza kuma suna cewa ba ba mata amma kuma ga sunan barkace inda duk ratsa yanzu duk makarantar da ka sani ta yan mata ce idan lokacin tashi yayi idan ka je aka buga suka fito inda ka san teku ce ta balle haka za ka ga suna tururuwa amma fa ba wasan su kuma na haka za ka ta ganin su a bakin titi da yawa waɗansu bakin titin da ake zuwa a hira ba dan Allah bane shi sa ba sa fita sai da la'asar su kuma matan ba za su yi kwalla su fito su ma sai da la'asar to inda an tsaya an raya sunnar manzon Allah an yi auren duk wannan musifa ba za ta faru ba duk da dai duk da dai na san cewa musifar da talakawan Najeriya ke ciki saboda musifar tattalin arziki da muka tsinci kanmu da yanda shugabannin Najeriya suka lalata tattalin arzikin shi ma ina taimakawa amma halayenmu da ɗabi'unmu su ba suna taimakawa saboda haka shi ya sa aure in ba yin sa aka yi ba aka kyautata shi to wannan musifar ta dinka ci gaba kenan a cikin al'umma sannan zina annoba ce tattalin arziki domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa zina da arziki ba sa haɗuwa inda duk aka samu suna to arziki ba zai zauna a wurin ba in ko kaga mutum yana zina Allah ya bi mishi arzikinsa to istidraji Allah yake bashi to sannan kuma har ila yau zina annoba ce ta lafiya tuni annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa wani cewa wa ma zaharatil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashabihim ta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim maza Allah ce zina ba za ta taɓa shigowa a cikin al'umma har a bayyana ta ƙararra ba ba hana ba annabi ce sai annoba ta bayyana a cikin wannan al'ummar sai Allah ya jefe su da annobar da da cututtukan da magabata ba su sani ba wannan magana ta faɗa Allah sai gashi likitocin duniya sun tabbatar da ita tun da yawa yanzu gashi an faɗan tabbatar a duniya cutar jamau cutar kabari salamu alaikum cutar kakani an tabbatar babbar hanyar ta shine zina wannan shi sa an zai ba so ake a cigaba da yaɗa zinar Kullum tallan da ake a kafofin yada labarai a dinka amfani da kwarorura roba a dinka amfani da kaza kaza bayan zinar aka hana gaba daya idan mutane ba zina suka daina yi ba wallahi ba za su daina kamuwa da wannan ciwon ba ka san da yanzu duk mutumin da aka ce da shi Allah ya hana zina in yayi zai fada cikin wutar jahannama yanzu sai ije izina iko koma gidansa i kwanta i baccin sa idan mun shari kamar ba bai saba Allah ba amma da ya je yayi ya dawo kana cewa da shi kanjabau ta kama shi a ranar ba zai iya bacci ba yanzu na za ka ga gigice yanzu na za ka ga hankalinsa ya tashi yanzu na za ka ga shi ga cikin ɗemuwa wani ma dan musifa da hakan ba yake karewa to yanzu wannan ciwon an tabbatar da ce hanyarsa ko bala'in da ake ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya aje hukunci aka rera aka kiyarda Allah ya ce azani yatu fajr du kullu wahidin wa bi'ata jalda bura dari Allah ya ce ayi aka ce in ko mutum ya taba yin aure a jefe shi yau aka shigo aka ce wai ba za a jefe mutum ba ai jefewa rashin imani ne ba kiyaye haƙƙin dan adam a ciki waye waye kenan aka dina jefe mazunatan. to yanzu za ka dina jefe mazunatan yanzu an shiga bala'i a tsari na addinin musulunci tsari na ubangiji da idan mutum ya je yayi zina da shi namijin da izina da matar da aka yi zina da ita su kawai za a kashe idan aka kashe su shikenan wannan annubar an kawar da ita kaga an huta wani ma ba zai san an yi ba yanzu sai aka ce ba za a kashe su ba in an kashe su an tozartar da haƙƙin ɗan adam ba kiyaye haƙƙin ɗan adam ba to yanzu da kanjamau ta shigo sai ta zo bala'i sai mutum ije izina idan da shi shi kadai za a kashe aka ce ba za a kashe shi ba da ya je ya yi ya ɗauko kanjamau idan aka yi shin sa'a ina da mata hudu duk matarsa idan ya zo yi sunna da ita ta ɗau kanjamau saboda haka yanzu gawar ta zama nawa gawa biyar idan suka ɗau ciki gaba ɗaya ƴaƴan su ma sun kamu da kanjamau su ma gawa ne nawa asara idan ya fito ya je wajen aski ana masa aski sai aka yi rashin sa'a sai aka yankar yana tafiya sai wani mai mata hudun ya zo shi ma a garin yi masa aski aka yankar ya dauka gawa nawa gawa goma daidai sadu da matansa guda hudu duk suka dauka gawa nawa sha hudu idan suka ɗau ciki gawa nawa sha takwas da ya taho asibiti sai aka rashin sa aka mance aka yi masa allura da sirinji sai wani mai mata hudun ya zo shi ma aka soka masa ita nawa gawa nawa sha tara ya je ya sadu da matansa hudu gawa nawa ashirin da uku sai su ma suka ɗauki ƴaƴa hudu a cikin su gawa nawa ashirin da bakwai sai aka yi rashin sa'a aka ɗebi jininsa aka ƙarawa ainihin mai mata hudu gawa nawa ashirin da takwas in ka dinka lissafi sai ka je gawa ɗari saboda zina ƙwaya ɗaya an shiga cikin bala'i ko ba shiga cikin bala'i ba dan Allah da a kashe biyun can a jefe su kamar yadda Allah ite da a kyale su ɗari ta mutu fa akwai ƙasar da a lokaci guda sai da aka samu maraya dubu sittin jamu ta kai su lahiya saboda ka shi sa Allah ya hana tsina ko da wannan bala'in aka bari yanzu kuɗaɗen da gwamnatocin duniya suke kashewa akan akan ainihin kanjamau ɗin nan inda hana da aka yi aka kashe shi akan yi wa matasa aure duk da an zauna lafiya amma kullum kanjamau ɗin musifa take karawa kullum bincike ake karawa kullum ihu ake akanta saboda ni shi yasa muka sha ga mutane mu yanzu ba wannan kanjamo din muke tsoro ba abinda muke tsoro kar ma Allah ya fito da ciwon da yafi kanjamo ya jefa al'umma da shi domin har yanzu mutane sun ki wa'azantuwa su nisanci kanjamo din su nisanci zina in aka sa baka ka je ka ga mutumin da ya da wannan illar idan ka kalli yadda yake komawa ko ba komai dan lafiya kama ka guji ainihin zina to saboda ka shi yasa zina annoba ce ta lafiya zina annoba ce ta tattalin arziki zina kuma annoba ce ta mutunci domin daga ran da aka ce an samu mutum ya yi zina Allah ya ajiye haƙƙa wato abin da za a yi masa ice a bulala ɗari ko ba jefe shin aka yi ba ko ba jefe shin aka yi ba bulala ɗarin aka yi masa kaga Allah ya iwa lishad azabahu ma ta'ifatun minal mumini mutum izo a gaban jama'a dubura a yi masa bulala ɗari saboda ya yi zina a sake shi shi kaɗai ya ishe shi bala'i shi kadai ya ishe shi in ta dauro in mai mutunci ne ba zai iya zama a garin ba domin mutunci ya riga ya zubi wata ran ma in bai sa'a ba sa ba sai amma gori kai da aka taɓa yau kakanka bulalar haddi kaga ai mutunci ya faɗi saboda haka shi yasa waɗannan kaɗan kenan daga cikin irin illolin da yake tattare da zina saboda haka idan haka ne ashe zina musibunta da illolinta da take tattare da shi wato illoli ne masu girma wanda yake duk wani mai imani ba shi da wata hanya illa ya kauce wannan zinar ga hanyoyi nan da addinin musulunci ya ajiye lallai ne in ba za ka yi aure ba ga shi nan ka iya yin azumi kuma akwai hanyoyin mu na gargajiya in ma azumin wahala sai maka idan ka jika yakan wanka ka sha shi kenan duk lamari sai ka ga yayi daidai gwagwaren da idan suka kasa yin aure ba gwangwara sa ke sha ba to ka sha a bar ka huta shi kenan ya fi amma ka tsaya ka je ka jefa kanka cikin wannan musifa ba karamin bala'i ne sai sa ka ji annabi alaihi salatu ya ce ko bace zuwa ce ta shige ta burge ka ta baka sha'awa sai ka tashi ka tafi wajen iyali saboda haka ina jawo hankalin yan uwa matasa halin da muke ciki a yanzu shi sa ga duk kunci da wahala muka tsinci kanmu saboda keta haddin Allah da ake yi da zina yanda aka ga dama amma kamar yadda na faɗa babban musifa da muke ciki a yanzu musifa ce ta bala'in tattalin arziki wanda da gangan aka jefa mu a ciki akwai wata yarinya a wata unguwa da aka je aka kama ta a gidan maza ana sanar da ita da yan unguwar suka kama ta suka ce za su kai ta wajen iyayenta sai ta ce da iyayen sai ta ce da wanda suka ta ku kai ni ai iyayena sun san abin da nake yi domin sai na je na yi zina nake samu musu kuɗin cefane akwai kuma matar da mijinta ya ibata da yaya uku ba ta iya ce da su sai ta je ta yi zina to ba wani abu ne ija wannan ba illa wato wahala da talaucin da ba na Allah da annabi bane wanda aka jefa mu a cikinsa a ƙasar nan kuma na so in gaya muku da ba mu da dama sai dai mu ɗauki lasifika mu ihu ba mu da wannan dama sai dai mu ta ihu a cikin lasifika wanda iji iji amma su waɗanda ake so su karwa talakawa mara fi fitsari ba sa ji to amma yanzu gashi Allah ya kawo mu lokaci mai sauki kun ga jagorancin nan idan ba shi muka kokari ya gyaru ba wannan wahalar mun ci gaba da shafawa cikin ta kenan yanzu haka a Najeriya kullun tattalin arzikin Najeriya sama ike yi ba kasa ike yi ba kullun tattalin arzikin Najeriya sama ike yi misali idan ka ɗauka tun daga 1993 kankanin misali ka ɗauki ka sanda gwamnatin tarayya ke ba wa ƙananan hukumomi a 1993 a 93 abinda gwamnatin tarayya ta ba wa ƙananan hukumomi naira miliyan dubu goma sha takwas gaba ɗayan ƙananan hukumomin da ake da su a wani lokacin naira miliyan dubu goma sha takwas da miliyan talatin da ɗaya idan ka zo 94 ta ba su naira miliyan dubu goma sha bakwai da miliyan talatin da biyu idan ka zo 95 ta ba su miliyan dubu ashirin da biyu idan ka zo 96 ta ba su miliyan naira miliyan dubu ashirin da tara idan ka zo a 97 ta ba su naira miliyan dubu hamsin da uku idan ka zo 98 ta ba su miliyan dubu sittin da biyar idan ka zo 99 ta ba su miliyan dubu ɗari da goma sha shida idan ka zo yiya 2000 ta ba su naira miliyan dubu ɗari biyu da arba'in da hudu idan ka zo yiya 2001 ta ba su naira miliyan 248 idan ka zo yiya 2002 wannan shekarar kenan wannan wato ɗan shekarar a wata uku kawai januwari february march idan ka ɗauka misali waɗannan ƙananan hukumomin namu da cikin birni idan ka ɗauki ƙaramar hukumar tarauni a wata uku an ba su naira miliyan ɗari tara naira miliyan ɗari da hudu idan ka ɗauki ƙaramar hukumar fage an ba ta naira miliyan ɗari da shida a wata uku idan ka ɗauki ƙaramar hukumar gwale an ba ta naira miliyan ɗari da tara idan ka ɗauki ƙaramar hukumar birni da kewaye an ba ta naira miliyan ɗari da talatin da uku idan ka ɗauki ƙaramar hukumar dala an ba ta naira miliyan ɗari da arba'in idan ka ɗauki ƙaramar hukumar nasarawa an ba ta naira miliyan ɗari da arba'in da shida saboda ka idan kai lissafi 97 98 99 year 2000 year 2001 a wannan shekara biyar kacal abinda aka ba wa ƙananan hukumomi na Najeriya an ba su naira miliyan dubu ɗari takwas wannan naira miliyan dubu ɗari takwas a waɗannan shekaru biyar kashi ashirin ne cikin ɗari na abin da ike hannun gwamnatin tarayya idan ka duba kenan naira miliyan dubu ɗari takwas sau biyar zai baka triliyan hudu wannan kuɗin kenan da yake Najeriya dan me talakawan Najeriya suke shan wahala dan me har yanzu yunwa take kashe mutane in kaga halin da mutane suke ciki sai ka ji tausayi ran nan wallahi ina kofar gida a zaune sai ga wani bawan Allah ya zo da irin kalandar nan masu gudun ya sana'a dan Allah dan Allah ka sai wannan kalandar in ci abinci sai to wannan kalandar na sai ta na zan sata to ka gani yawo ike yi ya kasa ma samun abin da zai neman halakkin ya gagara wani kuma da daddare muka haɗu da shi ba sallar isha'i da doya a kansa ta kai wajen guda goma eh, ita yau ma jiya sai na so doyar na ce ni doya ina zan kai ta yace dan Allah ka siya to wannan ce nan ba fa neman halalin a halin da ake ciki a ƙasar nan guda haka shi yasa yanzu babu wata mafita irin zaɓe zaɓe ita ce babbar hanya yanzu da za a share dukkan wannan lalata da nema mana burin burin da zaɓe ya taho mutumin da baka ganin sai ka shekara goma baka gan shi ba sai ya kwaso mutane yan kanzagi duk iraba musu yan kuɗin cefane sai rufa masa baya ka gan shi kamar na lako ya shigo unguwa da ba za ka gan shi a suna ba da ba za ka gan shi a ɗaurin aure ba da ba za ka gan shi a jana'iza ba da ba za ka gan shi a sallar jam'i ba sai ka shekara goma ba gan shi ba amma da siyasa ta kunno kai haka za mutane zai za su shigo ba su shigo unguwarku ya ratsa can ya shiga wajen gawa ya shiga ina ne yazo ya zuba muku kasa akan akan hanya ya gyara muku titi ku bude kekunan ku da baburan ku ya shiga masallatai ya kawo muku tabarmin leda duk a shimfiɗa a kawo makarori a sa da yawa don ku ci daɗin mutuwa a ji za su sa ku a kai ku kabari Amin amin ta nan za a ce bawan Allah ne mutumin kirki ne daga ran ku dangwala masa ya ci zaɓe ba ku ƙara ganin sa saboda a sannan siyasa ta lalace to yanzu gaskiya ta fito yanzu wannan ta kau yanzu dole ne dukkaninmu mu tsaya mu mazu masu tunani yanzu mun riga mun kai wani mummunan hali da in kace da talaka kar in aka bashi kuɗi kai karɓa ba zai iya ba to don haka duk mutumin da izo ibaka kuɗi dan ka zaɓar ka karɓa ko da ibaka in yan dubu goma ya kawo ya baka ka ce to ai shikenan akwai ma in ma za a karo ai sai a karo dan kamfan kyau sosai karɓa amin ka ci abinka mani an hala kwarai kuwa atuna ce ruddat ilaina kisa kudin mu ne dama aka sata aka yi rashin gaskiya ci abinka kukoshi ranar zaɓe kada kai masa alhamdulillah mutane sun fara fahimtar wannan akwai wani gudu aka wani wani zaben kansula da aka yi wanda ya sauka da aka zo firamare election ya kashe dubu tamanin shi kuma ɗayan ya kashe dubu ɗari shi kuma ɗayan ba ma shi da komai akan a taɓa a kai shi da aka zo za a tinki mutum goma sha takwas ne za su yi mai dubu tamanin mutum ɗaya ne biyo bayansa mai dubu ɗari mutum hudu suka biyo bayansa mara ko kwazo mutum goma sha uku suka biyo bayansa kuma suna kallon waɗanda suka ba su kuɗin karshen sa aka ce ciyaman ɗin da iwakilci zaɓen shi ya ba wanda icin naira ɗari biyar ya samu ɗan a da zai koma to dama haka muke fata dan mutumin da ya kawo ku karɓe ku lashe in ma ka rike baka ci naman kaji baka je ka samu gwado-gwado kai farke su ka cika koshi da ranar zaben kar ma kai rashin lafiya kasa fitowa amma in ka zo ka zaɓe shi amin dan haka alhamdulillah yanzu za a samu kyakkyawan canji yanzu za a samu kyakkyawan canji mutanen kirki nagartattu bayan Allah su ya kamata mu zaɓa don haka muna nan muna jiran hukumar zaɓe mai zaman kanta ta gaya wani rana da za ta yi rijista za a fita mu karɓi katin rijista kuma ran zaɓe za mu yi kuma za mu zaɓi mutanen kirki da yawa ƴan uwa suna cewa wai ina mutanen kirkin ai ga suna sun fara fitowa yanzu alhamdulillah yanzu a Zariya limamin juma'a ne zai tsaya takara kada biya a jinnan to yanzu kuma can ma gwale gaba nura adam nan shine shugaban ƴan uwa gashi nan ya fito yanzu ma gashi an ce ina malam sani ko gashi wannan shi ma kun ga zai ƙara faɗar Allah ko Allah gashi an shi ma ya zama honorable councilor honorable councilor insha Allah saboda haka da dama mu na mutanen kirki ne mu ba ba siyasar jam'iyya ba ba siyasar jam'iyya siyasar mutanen kirki muke idan muka ga mutumin kirki a PDP a guje sai mu je mu ta daddannawa idan muka hango mutumin kirki a APP sai mu je mu daddanna masa idan muka hango mutumin kirki a UNPP sai mu je mu daddanna masa idan muka hango mutumin kirki a wacece AD sai mu je mu daddanna masa idan muka hango mutumin kirki a abga sai mu je mu daddanna masa ba ruwan mu da jam'iyya mutanen kirki muke nema